ya ce suna tattaunawa da kamfanonin casar shinkafa a kan samar da tirela dubu biyu ta shinkafar nan da 'yan kwanaki muhammad idris malagi ya kuma yi barazanar daukar mataki akan 'yan kasuwar da ke ɓoye kayan masarufi inda ya umarce su da su buɗe rumbunan su tun kafin gwamnatin tarayya ta ɗau mataki a kansu mun tattauna akan tsadan abinci da kuma rashin abinci da ke akwai ko kuma inda ke akwai da abincin ana samun tsada to gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi suna da masara da gero da wasu da gari a cikin wato rumbunansu da ke cikin wurare da yawa a kasashen nan za a fito da wato ton metric ton dubu arba'in da biyu za a ba 'yan najeriya shi idan allah da kwanan nan za a yi wannan sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa wato milas kenan suna da shinkafa da yawa a store store ɗinsu mun yi magana da su za su fito da wato truck guda dubu biyu wato ton dubu sittin kenan metric ton dubu sittin kenan a zo a saida ma 'yan najeriya sannan waɗanda kuma suke ɓaɓɓoye wannan kayan abincin an masu ana kira gare su da allah su buɗe wannan shagunan nasu 'yan kasuwa ke su buɗe shagunan nasu saboda mutane su samu wannan abinci ba abu bane na alheri idan ana cikin matsatsi irin wannan kai kuma ka je ka sai kayan abinci ka je ka ɓoye a cikin shagonka gwamnati na kira 'yan najeriya su fito da allah waɗanda suke da wannan 'yan kasuwa waɗanda suke da wannan abinci a rumbunan su da ko kuma a shagunan su su fito da shi a sai mutane domin a samu uh, saukin kayan abinci idan kuma aka ƙi to gwamnati kuma ta san su ta san duka irin wanda sto sto inda suke kuma idan Allah ya da akwai matakin da za a dauka to a nan ma gwamnatin tarayya ta gargaɗi 'yan kasuwar da ke da ɗabi'ar ɓoye kayan abinci a daidai lokacin da talakawan ƙasar nan ke cikin halin matsi ministan yaɗa labaran ƙasar nan muhammad idris shine bayyana hakan jin kaɗan bayan taron gaggawa akan halin matsin rayuwa da tsadar abinci da al'ummar ƙasar nan ke ciki ministan ya ce gwamnati a nata ɓangare za ta fito da tan 42,000 na abinci daga rumbunan ma'aikatar harkokin noma hakan na zuwa ne a duk lokacin da kasar nan ke cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa da ake fuskanta a cikin makonnin baya-bayan nan ma'aikatan harkokin noma na da masara da gero da nau'in gari a rumbunan ajiyarta da ke kasar nan da ke sassan kasar nan daban-daban domin rabawa al'umma nan ba da jimawa ba a cewar ministan ya kuma kara da cewa gwamnati ta ji labarin cewa masu kamfanonin sarrafa shinkafa a fadin kasar na da tarin shinkafar da suka taskance don haka gwamnati ta yi magana da su sun kuma amince za su fito da metri tan dubu sittin domin a sayarwa al'umma ministan ya ce idan har ta kama ma kasar nan za ta iya shigo da abinci daga ketare domin magance matsalar tsadar abinci a fadin tarayyar najeriya ministan ya kuma gargaɗi masu ɓoye kayan abinci da su buɗe shagunansu domin mutane su samu damar saya yana mai cewa duk ɗan kasuwar da aka iya bin wannan umarni to gwamnati za ta sa kafar wando ɗaya da shi tunanin ba kungiyar jama'atar nasarar islam ta nuna a kan matsalar hawa farashin kayayyakin abinci da ake fuskanta a najeriya kungiyar ta buƙaci mahukunta a ƙasar nan da su gaggauta ɗaukar matakan tallafa al'umma domin rage masu alhalu da suke fama da su a cikin wata sanarwa da ya fitar ko da kungiyar ta fitar karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi sultan muhammad sa'ad abubakar na uku ya ce abin damuwa ne yadda wasu al'umma suka fara zanga-zanga sakamakon mawuyacin hali da suke ciki sanarwar ta ce yadda mutane suka fara harzika na nuna cewa tura ta kai bango kuma ishara ce ga mahukunta da su dauki matakin gaggawa domin gudun kada al'umma kada al'amura su gagari kundila sanarwar ta kuma bukaci gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakan tallafawa al'umma domin rage musu raɗaɗi a kuma majalisar malamai da limamai a jihar kaduna a yayin wani taron manema labarai da ta kira ta ce mawuyacin halin da al'umma ke ciki ba zai misalta ba kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawan ƙasar da mai kula da harkokin kuɗi da banki da inshora da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na najeriya ya fara tattaunawa da jami'an babban bankin najeriya da gwamnan babban bankin yamiko doso ya jagoranta a ranar 31 ga watan janairu nan ne dai wato ga watan janairu ne kwamitin ya gayyaci gwamnan babban bankin da ya bayyana a gabansa matakin na zuwa ne a duk lokacin da ake nuna damuwa akan halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki da kuma faduwar darajar naira a kasuwar canji sanatoci sun buƙaci babban bankin najeriya da ya yi bayani akan ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar nan ke fuskanta a halin yanzu kasancewar talauci da rashin tsaro a koda yaushe sakamakon matsalar karancin abinci a ƙasar nan 'yan majalisar sun yi imanin cewa cbn ba zai iya gamsar da 'yan najeriya cewa manufofinsa suna aiki ba to shi ma kakakin majalisar wakilan najeriya tajuddin abbas ya ce majalisar na sanar da halin matsalar tsaro da tsadar rayuwa da 'yan najeriya ke fuskanta honorable tajuddin abbas ya ce a bangaren su na majalisa ba za su zuba bangaren zattaswa idanu ba har sai an samu mafita kakakin majalisar ya tabbatar wa kafar yatsa labarai ta bbc da cewa za a shawo kan kalubalen da ake fuskanta nan ba da jimawa ba majalisa za ta yi duk abin da ya kamata domin ganin an samu sauki a matsalar tsaro da tsadar rayuwa da ke fuskantar kasar nan kakakin majalisar ya ce majalisa ta zo za ta kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar tsaro domin magance matsalar tsaron da ake ciki honorable tajiddin abbas ya ce 'yan majalisar na sanar da irin halin matsin rayuwa da talakawan ƙasar nan ke ciki kuma suna jin duk mai yiwuwa domin magance matsalar na haka ne ma ya ce 'yan majalisar suka mayar da hankali wajen sayan kayan abinci domin rarraba talakawan da suka zaɓe su ya kuma ce gwamnati na yin dukkanin mai yiwuwa domin magance matsalar kuma ya tabbatar da cewa nan ba da jimawa ba farashin kayan abinci zai sauko a ƙasar nan to a wani rahoto da bankin duniya ya wallafa tun a ranar 1 ga watan fabrairu kuma ya samu yaduwa a ranar 8 ga watan fabrairu ya fitar da bayanai na sassan duniya da matsalolin yunwa za su fuskanci matsalolin yunwa a bana a sashen afirka ta yamma da ta tsakiya rahoton mai taken food security update 2024 ya bayyana cewa wasu jihohi guda bakwai na arewacin najeriya arewa maso yammaci da gabashi da waɗanda za su fuskanci matsalar yunwa tun daga farkon shekarar nan har zuwa watan mayu jihohin da ya sun hada da adamawa da borno da kaduna da katsina da sokoto sai kuma jihar yobe da zamfara wato jihohin yobe da zamfara rahoton da ya bayyana dalilin rashin tsaro na 'yan bindiga da ke satar jama'a a jihohi irin su kaduna da katsina da sokoto da zamfara inda su kuma borno da yobe da adama ke fuskantar matsalar boko haram har ila yau rahoton ya yi wa jihohin wato jihohin kudin goro da sauran sassan najeriya da ke fama da matsalar tsadar rayuwa a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da za su sanya jihohin su fuskanci yunwa dama dai bankin duniyar a wani rahoto ya ayyana najeriya a matsayin ƙasa ta shida a jerin ƙasashen da suka fi talauci gwamnatin tarayya ta ce ba abu ne mai yiwuwa ba a zartas da wasu daga cikin bukatun kungiyar kwadago da aka cimma a watan oktoba shekarar 2023 da gaggawa karamar ministan kwadago wato karamar ministar kwadago in nkrumah onyejocha ita ce ta shaidawa manema labarai hakan a juma'an nan a yayin amsa tambayoyi ga 'yan jaridun madadin tarayya ta kara da cewa daya daga cikin yarjinoyin wacce take neman a samar da cibiyoyin sauya motoci zuwa masu amfani da iskar gas za ta ɗauki lokaci kafin cibiyoyin su wadata a ko'ina kuma kwamitin da ke kula da samar da cibiyoyin yana aiki tukuru a watan oktoban da ne dai bangarorin biyu suka cimma jerin yarjiniyoyi da suka kunshi ragewa al'ummar ƙasar na raɗin talauci sakamakon cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi sauran bukatun sun haɗa da samar da mafita ga darajar naira da tashin farashi da kuma matsalar tsaro da sauransu ƙungiyar kwadago dai ta bai wa gwamnatin wa'adin makonni biyu da ta zartas da yarjejeniyoyin ko kuma ta tsanduma cikin yajin aikin sai ba ta gani nan kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ta ce ta kafa wani sashin leƙen asiri na musamman da zai rika bibiyar 'yan kasuwar da ke ɓoye kayayyakin abinci domin musguna wa jama'a shugaban hukumar muhi magajiri mun gado wanda ya bayyana hakan ga manema labarai ya ce hukumar tana cikin matsin lamba domin daukar mataki akan 'yan kasuwar da ke boye abinci a daidai lokacin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa ya ce hukumar ta samu nasara a irin wannan mataki da ta dauka sa'ilin da aka shiga matsi a shekarar 2020 da aka fuskanci annobar corona farashin sukari a halin yanzu ya haura naira 73 abin takaici ne matuka na ziyarci kasuwanni da ake sayar da shinkafa a shekaran jiya wato a jiya alhamis inda muka gano cewar ana sayar da kilo 50 na shinkafa a kan naira 58 a cewar muhuyi magajeri mun gado hukuma ta yi kira ga 'yan kasuwa da su kauce wa ɗabi'ar ɓoye abinci ko kuma su fuskanci shari'a ko kuma su fuskanci shari'a yana mai cewa ba su da hujjar fakewa da karyewar darajar kuɗin naira wajen ƙara farashin kayan da ake sarrafawa a cikin gida buhuyi ya kara da cewa 'yan kasuwa na fakewa da wannan matsalar wajen tsawwala farashin kayan abincin a cewar sashi na arba'in na dokar hukumar ta yaki wato hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaki da cin hanci da rashawa ta jihar kano ya ya ba ta damar yin gwanjan kayayyakin 'yan kasuwar da aka samu suna ɓoye kaya domin matsawa jama'a gwamnan jihar kano abba kabir yusuf a yayin wata ganawa da ya yi da 'yan kasuwa a ranar litinin ya roƙe su da sassauta farashin kayayyaki duba da halin yunwa da matsi da jama'a ke ciki tare da alkawarin mika koken mutanen ga shugaban ƙasa bola ahmad tinubu to har yanzu dai muna kana inda wata ƙungiya mai suna inuwar masarautun kano biyar ta yi kira ga majalisar dokokin jihar kano da ta yi watsi da roƙon da wata kungiya mai suna 'yan dangwalen kano wacce a baya bayan nan ta buƙaci da a rusa masarautun jihar guda hudu tare da mayar da tsohon sarki khalifa sanusi da sanusi kiran na kunshe ne a cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar ta imac nasiru ibrahim rano ya aikewa shugaban majalisar dokokin jihar kano wanda ta imak ta ce rushe masarautun kamar mayar da hannun agogo baya ne duba da rawar da suke takawa wajen samar da ci gaba ga al'ummominsu sanarwar ta bayyana illar rushe masarautun da ta ce yin hakan ka iya rikidewa zuwa matsalar tsaro da za ta jefa rayuka da dukiyoyin al'umma cikin wani hali a cewar ta kyale masarautun zai ba da dama wajen farfado da martabarsu wanda hakan hanya ce da za ta taimaka wajen gaggauta aiwatar da manufofin gwamnati ta kara da cewa ana girmama dukkanin sarakunan inda sanarwar ta ce a shirye suke su yi iya karfinsu domin tabbatar da zaman lafiya da bunƙasar tattalin arzikin jihar kano babu wani sarki da aka taba samu da hannu a cin hanci da rashawa da a rashin da'a ko kuma yin ba daidai ba don haka a kyale su a kan mukamansu shine abu mafi dacewa a wannan lokaci kamar yadda sanarwar kungiyar ta bayyana a ƙarshe ƙungiyar ta yi kira ga majalisar dokokin da ta saurari buƙatar su ta kuma duba kiran saboda zaman lafiya a kano to daga kano sai jihar katsina inda gamayyar ƙungiyoyin magoya bayan jam'iyyar wato magoya bayan pdp na arewacin najeriya suka jaddada aniyar goyon bayan su wato goyon bayan sidi abdul bomi domin ya zama shugaban jam'iyyar na ƙasa magoya bayan pdp sun sha albashin ya bakin kokarinsu wajen motsa jam'iyyar ta dawo da kwarjini da mutuncinta bayan da ta samu ɓaraka da ta sa wasu mambobin nata suka raba kafa a jawabinsa a yayin taron masu ruwa da zaki wanda ya gudana a sakatariyar jam'iyyar ta jihar katsina shugaban haɗakar ƙungiyoyin na ƙasa rabin muttaka malafa wanda aka fi sani da ɗan madara ya ce makasudin taron shine lalibo hanyoyin da za a bi domin ceto jam'iyyar daga durƙushewa ya kara da ciyar daga yanzu babu gudu babu ja da baya yana mai ba da tabbacin ci gaba da adawa har nan da shekaru hudu masu zuwa domin sama wa jam'iyyar mafita a duk wanda ya san jam'iyyar pdp ya san yayanta su ba sa bacci kamar da muka tashi mawa gashi a gabaninmu suna yi idan suka tsaya kan tafiyar pdp suna nan a kanta so haka kuma ba ba gudu ba ta da baya a duk halin da muke ciki za mu iya ta zama na adawa har na da shekara hudu insha Allah sannan shirin zai dakata albashi bayan dawon mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran ku mu to sai dai kan sannan za ku ji cewa babban kamfanin man fetur na ƙasa nnpcl ya musanta raɗe-raɗin da ake na cewa yana shirin ƙarin kuɗin man fetur ku biyo masashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan dama wasu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 wani femi ne ya fitar ya buƙaci 'yan najeriya da su kwantar da hankulansu ba za a ƙara kuɗin man fetur ba kamar yadda sanarwar kamfanin ta tabbatar nnpcl na buƙatar 'yan najeriya su yi watsi da duk wata jita-jita da ta danganci ƙarin kuɗin man kuma kamfanin na son tabbatarwa jama'a cewa babu wani yunkuri da hukumomi ke yi game da ƙarin kuɗin man a cewar sanarwar jin bayan tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi a cikin watan mayun shekarar da ta gabata farashin man fetur ya yi tashin gwamnan zabi inda ya tashi daga kan naira ɗari da da casa'in uku zuwa sama da naira ɗari shida. wani abu da mashirhanta ke kallon a matsayin babban abin da ya haddasa tashin farashin kayayyaki a najeriya lamarin da ya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin matsi da tsadar rayuwa a nan kuma hafiza gaye erkan gwamnan babban bankin turkiya da ta shafe kasar shekara guda a kan wannan mukami ta sanar da yin marabus a ranar juma'a nan kamar yadda ta wallafa a shafin sada zamantarta sakamakon wata badakala da ta shafi 'yan uwanta shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya maye gurbinta da mataimakinta tsohon masanin tattalin arzikin amazon fatih karahan wanda aka haifa a shekarar 1982 batikar han ya fara aiki ne a matsayin masanin tattalin arziki a babban bankin tarayya na new york na ƙasar amurka a shekarar 2012 ya koma amazon a shekarar 2022 da kuma babban bankin turkiya a watan yulin shekarar 2023 yan lokuta da sauka daga wannan mukami daga da uwar gida hafiza gai arkan shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ya tabbatar da fatikar hana a wani lokaci a can baya da ƙasar ta yi fama da matsalolin tattalin arziki. Kafofin yada labaran Turkiya da dama na zargin hafiz Gaye Arkan da laifin baiwa danginta dama a babban bankin ƙasar lamarin da ta musanta. daga fannin labaran ƙetare kuma majalisar mulkin sojin da ke mulki a ƙasar sudan ta bayyana cewa tattaunawar zaman lafiya tsakanin sojojin ƙasa da dakarun rapid support forces ko kuma rsf za ta iya gudana ne kawai ta hanyar shirin zaman lafiyar jidda da saudiya da amurka ke jagoranta kamar yadda tashar talabijin ta sudan tv mallakar gwamnatin ta ruwaito duk da tattaunawa da aka yi da dama da sasantawa na wucin gadi a jiddan rikicin wanda ya fara a watan afrilun shekarar 2023 ya ci gaba yadda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 13,000 da jikata 26,000 da kuma raba kusan mutum miliyan 7,600 da matsugunansu rashin jituwa akan yadda rsf ke iko da yawancin birnin khartoum ya sa aka ɗage zaman tattaunawar a watan disamba gwamnatin sudan ta tabbatar da cewa saudiya ce kaɗai za ta iya masu sulhu da dakarun rsf a cewar ministan yada labaran sudan ɗin graham abdulkadir a ranar alhamis a wani taron manema labarai gwamnatin sudan ba za ta zauna da ko tattaunawa da dakarun rsf ta wata kafa ba idan dai ba shirin zaman lafiya na jidda ba ne waɗannan kalamai sun biyo bayan gayyatar da majalisar ɗinkin duniya ta yi wa ɓangarorin biyu zane a kasar switzerland wato na sake zama taro a kasar switzerland domin tattauna batun kai agaji ga mutanen da rikicin ya shafa a watan janairu shugaban gwamnatin sudan abdul fattah al-burhan ya yi watsi da sabon yunkurin samar da zaman lafiya da ƙungiyar igat ta yi tare da dakatar da zama memba a ƙungiyar. nan kuma akalla mutum hudu ne suka mutu a wani tashin hankali da ya faru a wata jiha da ke arewacin indiya bayan da hukumomi suka rushe wani masallaci bisa zargin gina shi ba bisa ka'ida ba rikici ya barke a garin halduwani da ke jihar uttarakhand saboda abin da 'yan sanda suka kira da shirin dakile masu yin kutse hukumomi sun ce an kaddamar da shirin ne domin rushe gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba ciki har da masallaci da wata makarantar islamiyya da ke kusa da gurin sai dai musulmi da ke sallah a masallacin sun ce ba a yi musu adalci ba ɗaruruwan masu zanga-zanga da 'yan sanda ne suka ji rauni a rikicin da ya barke a ranar alhamis da daddare hotunan bidiyo sun nuna masu zanga-zanga na cinnawa motoci wuta tare da jefa duwatsu inda kuma 'yan sanda suka harba musu hayaki mai sa hawaye an saka dokar hana fita an kuma baiwa jami'an tsaro umarnin harbin duk wanda suka gani domin kaucewa kasancewar al'amarin daga fagen wasanni kuma diego costa mai shekaru 34 ya rattaba hannu akan wani sabon kwantaragi ko kuma wata sabon kwantaragi da kungiyar gremio porto alegre har zuwa karshen shekarar wato shekarar da muke ciki sanarwar da kungiyar ta kasar brazil ta fitar a ranar alhamis kungiyar ta cin mai yarjejeniya tare da diego costa wanda zai isa kungiyar a cikin kwanaki masu zuwa domin duba lafiyarsa da kuma sanya hannu akan kwantiragin har zuwa karshen shekarar 2024 kungiyar ta gremio na daga cikin kungiyoyin da ke taka rawar gani a bangaren kwallon kafar brazil tana mataki na biyu a gasar cin kofin brazil na shekarar 2023 yanzu haka kungiyar na bukatar dan wasan gaba ko mahari tun bayan ficewar tauraruwarta wato tauraronta na uruguay luis suarez wanda ya tafi tare da lionel messi zuwa miami an haifi diego costa a brazil ya buga wasanni biyu na sada zumunta da kungiyar kwallon kafa brazil da aka fi sani da sales salikawo amma kuma ya zama ɗan ƙasar spaniya inda a jumlance buga wasanni 24 da kuma zira kwallaye 10 ga spaniya ɗan wasan ya samu 'yanci tun ƙarshen kwantrajinsa da ƙungiyar botafogo inda ya buga masu wasa a bara tare da atletico costa ya lashe gasar spaniya har sau biyu a shekarar 2014 zuwa 2021 euroleague sau ɗaya kuma ya kasance mai wasan ƙarshe a gasar zakar nahiyar turai tare da chelsea ya lashe gasar premier har sau biyu a shekarar 2015 da kuma 2017 anan kuma kungiyar saudiya al-ittihad za ta sake gwada sa'ad ɗauko ɗan wasan masar da kungiyar liverpool muhammad salah mai shekaru 31 a bazara bayan da ta kasa karbo dan wasan a bara in ji jaridananta nan ta espn manchester united na sanya idanu akan dan wasan gaba na brentford da ingila ivan tani mai shekaru 27 amma farashinsa da aka kayyade na fam miliyan 70 zai kawo cikas ga cinikin in ji jaridar star kociyar manchester united eric ten hag ya ce babu wani mataki da aka yanke a kan makomar dan wasan baya na kasar northern ireland johnny evans mai shekaru 36 da kuma na faransa rafael varane mai shekaru 30 inji jaridar express shugaban lalika wato shugaban laliga javier tabas ya ce yana da tabbaci kusan kaso 55 cikin 100 real madrid za ta ɗauko ɗan wasan faransa kylian mbappe mai shekaru 25 daga paris saint-germain a wannan bazarar in ji jaridar mira liverpool a shirye take ta kalubalanci arsenal kan dan wasan tsakiya na kasar spaniya martin zubamendi mai shekaru 25 daga real sociedad in ji jaridar football transfers arsenal na son idanu akan dan wasan athletic bilbao na kasar spania wato da kasar spaniya nico williams mai shekaru 21 in ji jaridar mira